أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلائن الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم yau talata 26 ga shawwal hijira na 436 daidai دي 11 ga watan 8 watan august 2000 muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da muka dawo wannan hutu na azumi wata ramadana da fata uban da aka yi Allah ka amsan muna kamar da aka yi alkawali cewa za a soma littafi na ashariyat wanda muke ce ma ashariya amma haka shi wanda ya littafin sunansa alwaziru abu zaidin abdurrahman sunan mahaifinsa abu sa'idin ya haluftan sunan kakansa ahmad wanda ya yi shahara da alfazazi mutumin kurdaba ne a andalus sifen kenan kuma bako ne na tilmisa na zilu tilmisan mawaƙi ne wanda ya mai da hankali ga ilmul kalami da kuma fikihu ya kasance yana mai ɗauki ƙwarai ga mutanen da ke aikatar da bidi'a sannan an haife shi ne a ƙurɗaba ya rasu a marakish daga cikin littattafansa akwai ishiriniya akwai kuma wannan littafi na ashariya wanda in ba ku manta ba kusan ita ishiriniya kwas saurari farkonta sai da muka ɗan taɓa tarihi ne wanda a lokacin 24 ga shawwal hijira na 434 yanzu haka shekaran mu biyu da kwana biyu da fara ishiriniya babban manuho wannan ashariya shine nasihohi na addini da hikimomi na gudun duniya wanda idan ana yin ta zaka ga kamar da kai ake saboda yadda take huskanta tana muhadaba da mutum daga cikin abubuwan da ke shaidu akan cewa wanda ya kakata ya kai inda ya kai irin abubuwan da ya zuba a ciki na lugogi masu nauyi na arabiya wanda daga cikin yabon da aka yi mishi ko da yake waziri ne ma'ana ya shahi matsala ta mulki to yana da mallaka ta balaga da kuma fasaha wannan ashirya ya yi ta akan alifun ba'un alif zuwa ya kamar da dai 20 ne a take wurin harafi 29 ne wanda daga ciki sai da ya hidda so na yabon sahabba a nabisar da salama wurin wurin baiti shidda daga cikinsu li asabi khairar halki hairu mahallihim li ila islamin wafa'un li illihim li atba'ihim dawal ladai ta hatar dillihim li ahli tuka fadlun alan nasi kullihim fakun min homo in kunta misal alfadla duk dai na yaban sahabbai daga cikin kwarewa ta yi shine duk baitin da zai duk harafin da zai fara idan da alif ya fara to kowane dango guda hudu din nan gaba ɗaya za su fara da alif horkunsu da ƙarshensu horkunsu da kuma mai bi musu hadde zuwa hudu din nan wannan shi daga cikin abin da ya yi kamar yanzu misali a nan in muka karanta za mu gani cewa aya gafilan wal mautu bil qurbi a hamma kamar an fi a yamra'u bikal لم تعمل بما كنت تقرأ أجدت بك الأيام والنفس تهرأ bil من خطب المنون مبرأ كاغا a a a هسو hudu to wannan wani irin babbar kwarewa ce sannan daga cikin da suka yi sharhinta akwai algamrawi sannan kuma da shehu abdullahi ibn fudi ya yi ta'aliki a kanta wasu ma sun faɗa cewa shi ta khamisin ta wallahu ta'ala alam tana so ma kamar haka a ya gafilan ya kai mararka ne a nan kowane mararka ne ya shige a ciki walmautu alhali mutuwa ka sani ya ɗara'u tana yi maka abke bilkurbi nan kusa ba da daɗewa ba kowa na kusa da mutuwa domin kai tsaye za ka ji a ce mutum ya rasu wani ma kana rabuwa da shi sai ka ji ya rasu wani ma sai ka mamaki to wannan ba abin mamaki ba ne a yalla mara'an abinci ya mura'u wanda adda sauƙin haɗiya fa kuluhu a mari'a fi mari'ika a cikin makoshinka ahammaka shin shi ne himmarka abincin da kake ci a jaddaka shi ne rabonka kasonka har ya zallamta amal ba ka yi aiki mai makonta ta karau da abinda kake karatu a cikin alkur'ani da hadisi da malamai cewa duniya ba komai ba ce a jaddad bikal ayyamu shin kwanukan nan sun hasabantu gare ka fa amma wan nafsu rayuwarka ta har'u tana surutayye tana magana da bata dace da ita ba to yadda ka kazzan marabka ne ka annaka mubarra'u kamar dai an kubuta sheka min hadabil ne daga babban lamari na mutuwa alatar ai ba za ka kwatsu ba ka dawo lilahibin gabuge shine godabe wanda adda alama ma'ana hanyar gaskiya ba za ka dawo mata ba qablal fawati kamin ka mutu ma'ana ka dawo mata mana ka jayi waccan rabkana da aggare ka a can sakamanta bai annal mota haƙiƙa mutuwa ja'u sahibi ita an koce ga magudanar ruwa da an sako ruwa nan da nan za su gudana to mutuwa ta tsananin abke bisa ga magudanar ruwa iza ja idan mutuwa ya zo kullum halki kowane taliki laisa bidahibin ba zai tunkuɗe maka mutuwa ba idan walta fata saƙo bisaƙi ɗin nan haccan wakila marraƙin amintan layali yanzu ka amince madarrai kana ganin a kwana a tashi baka rasu ba kai ka amince musu ka ba su gaskiya wahaya su da rai a gadar sahibi su an mahi yaudarat aboki ma'ana wanda a tare da su don ana haka sai a ji ɗaya rasu don haka fakun hadiran ka kasance mai horga ma'ana mai tsoro innan ba hakika musibbu tafja'u abkowa suke yi za su yi maka dum ma'ana musibbin mutuwa iza idan arrawa'ibu wa azce wa ka kasara sun kakar al'ar'ada gwahoha shine jam'i na gwaha amma na gaba fi taka a nan zai magana akan wanda dum yana cikin baraka amma idan ya ji wa'azi sai kaga jiki ne ya ɗaurawa kamar da gaske to magana akan wannan shine ce idan wa'azuzzuka shi arrawa'izu jam'u ariza ne wahiya almawa'izu shi a arrawa'izu idan wa'azuzzuka suka kare gawa ta gaba fi ka taka ma'aninta sai ka kama da na sani mawa'izu duk wasu wa'azce-wa'azce da ake yi amma walantan faka ba za su amfane ka babba ado bayan waccan matsalar da ka shiga ta da na sani alamun ko inda da gaske kai da na sanin nan to da za ka canza asirin alhali kana kaman melima talƙa don abin da kaka gamuwa da shi ma'ana da ganin ka an ka shiga wani hali na sabo kamar wani wanda sabo ya kama kenan waɗarfuka fuka idanunka jahidu sun tutturo don in sabo yawa gaba ɗaya mu ciwa mutum kai kullum hankali ne tashi amma da kawa'idu yanzu ya baka da mai wa'azi mai faƙadar ahibbati daga rashin masoya wanda masoyanka sun su kai bai zaman ma wa'azi ba kana tare da abokinka mutuwa ta ɗauke shi to ka sani fa wala farka ba bambanci tsakaninka da su illa anna sayraka wace tahiyar ka lahira abda'u ta dan yana ne kawai amma can kai inda son kai hausawanmu muna cewa wanda ya tafi bai gaugawa ba mu da annan ba mu yi nawa ba ma'ana ko shi muna iya bin wanda ya rasu Allah ka isa muna rada da tattahu a wata ka karkata ilar duniya zuwa ga bidar duniya wa mautuka mutuwa ka baidu ka nisanta ta ila imdatin zuwa ga matattarar jama'a wanda ita wannan matattara ɗin ta jama'a rawa ido tsawawwaki ko kuma rawa ka kawaɗa ta ra'udu suna ba da hirgita fiha ga wannan matattaran mutane shine kabari mana ko ga kabari yanayinsa to za ka je ya ji tsoro irin yanayin da kabari yake ciki a fik ka halka kabla ibadin kamin a nisan taka, ma'ana ka halka ka dawo ma Allah kamin a nisan taka da Allah subhanahu wa ta'ala saboda sabon yayi yawa wa malaka mus'ibu baka da mai taimako in baka dawo ba ko rashin dawaka a inda ka mau'idu halan wai kayi appointment kayi alkawali ne min zaurin maneta daga ziyartar mutuwa cewa ba za ta zo maka ba amil wahamu ko ko wahaminka ya kabe ne hukunta maka annan umraka hakika rayuwarka murja'u za a jirkin tata ko kuma murfa'u a wata nusa za a jirkin tata halan wahaminka ya hukunta maka haka to in haka ne ka walwale ba haka bane adabul amani musibbu na gorace-gorace adidatun masu musibantarsuwa ne lilguwati ga waɗanda suke batakakki waɗanda addaba kita ma'ana dai waɗanda abbatattu alguwatu jam'u gawin ne wa hudon a zuha ƙasaisai na gorace-gorace ƙasa ta gorace-gorace to badidatun ita wannan ƙasa ɗin ta gorace-gorace badidatun watsatsa ce rarrababba ce lil'amirina ga masu rayata ƙasar gorace-gorace watsatsa ce lil'amirina ga masu rayata abinda aka nuhi duk gurinka duk gurinka ba dole ne ya cika ba kana burin ka samu kaza yana can ga wani kana burin ka kaza yana can ga wani ashe yana can wace ga masu raya shi gurace gurace din kasar ta gurace gurace duk an rarraba musu ita ma'ana duk abin da kaka gure yana can ga mutane rarrabe don haka ba dole na ka same shi ba a dawo da hama kayan duniya adidatun masu yawa ne linnadiri amma ga masu nazari ba wanda ada dogon nazari sai kaga yayi ta dibin cewa yanayi yadda shi ke can ki da ana yi da su yanzu kuma ya zan ba a yi da shi ko shi ba karamin wa'azi ba ne can da yana da abokai yanzu kuma duk sun rasu ba karamin wa'azi ba ne wani an bashi cikin an cikin ɗayansa da jikokinsa amma ne su gorace gorace na duniya wa matsalar su yamlil jismu jiki yakan tsoho wa jadid alhali suna sabbi garas ga jiki ya tsuhu amma gori sabo wahal makhaba'u yanzu akwai wani boyo lilmari ga mutum ba da shebin rasu bayan hurhurar ka ya hito kawai ya kama ibada kai tsaya wani boye boye atamta ka zauna alal isyani ga sabon Allah tahiman alhali kana mai ɗemuwa fil lahawi a cikin wasa asiman alhali kana mai yawan zunubi wala tuɗi kulla hallafin mahin hammazin mashamin manal mutadin athim athim din watar jul afuwa tare da haka kana watan rangwame daga zunubin ka kuma matsala la tauba wahima ba tuba wadda ake zaton ma kuma ya za ayi haka kana zunubi kuma kana son rangwame na Allah kuma baka tuba kenan misalin ka a tamu labur an kana gurin warkewa amma sun mata ba sannan ka ƙi marahima uwan magunguna to ina mutum kuma warkewa to kamar mutum na son a jaye mai zunubi kuma bai tuba ba kuma yana ta yin zunubi a fik ya kai wanda an karo ruɗaɗin nan ka halka abin da ya sani ce ka halka fa saboda haka wara almauta abinda bayan mutuwa dara da gida biyu na kawai yadda a nan masu imani ko kahirai to bayan mutuwa gida biyu ne wanda gidan biyu fihi ma cikin gidan biyu akwai aduwan muhan maƙiyi mai walakantawa shine wuta habibin ko kuma masoyi muhanna'u wanda an ka shishirya shine aljanna to shine zai faɗe su da aljanna da wuta ne. u'idda an yi tattarin annaru wuta li zaka shine wancan maki din shine wuta wa haya ita wuta mudihatun wadda ta kasance ta sarya ne ilal ƙari zuwa ga zurhi matulka alaihi duk abin da an ka jewa ga wuta mulihatun mai nacewa ne ga ci ne wato zurfin wuta a wata rana annabi sallallahu sallama yana tare da sahabbai aka ga wani abu ya yi dum haka sun jiya ma'aikin tambaye su kun san ko suka ce Allah da manzo su suka sani ya ce wani dutse ne aka kada kasan wuta shekara saba'in sai yanzu ya kai kasan wuta ka kusan wuta akwai zurfi subhanallah wa iyazan billah u'iddar ayi tattalin jannatun aljanna wa masahhatun da lahiya lihaza don wannan masoyin shine aljanna a yalla ifiraun yawan dukiyar da an gare ka wajahun da alhormar da an gare ka shine mutane na girmama ka wasu hatun da lahiyar da ka samu garraka su suka rude ka to filanin ka sani halaka ne gana'un nafsi amfanin rai shine gana'u ko kuma gina'un nafsi wadatuwar rayuwa yansha'u yana tsatsata ne ya faru an hunna daga uku din nan shine yawan dukiya da girma da lahiya don ko akwai yawan dukiya akwai girma da ake baka amma ba lahiya babu magana don haka duk wani abu da ake yi uku din nan ne asibta ka damu ya asafa ala yusuf asibta ka damu ala duniya shine hausa ke cewa ya asafi ma'ana ya hasahi asaf kenan bakin ciki wanda ya kwana ana ya daɗe asibta ka damu ka yi bakin ciki kullum cikin damuwa kake kana da tsohon bakin ciki alar duniya akan duniya kina baka same ta ba wani babban matsala shi dai bai samu duniya ba in kuma ya same ta ba matsala kulfatun wahala ka ta kaɗa ka wahalar neman duniya ilahu watan zuwa ga wani irin kwazazzabin rami wanda shi ranar nan na son duniya la turtaja jalaka zulfatun ilallah la turtaja jalaka zulfatun ba a fata kusanci gare ka fiha in kana cikin ramen can ba a fata ka kusanta ilallahi zuwa ga Allah domin ka tahi auko ko ulfatun ka haɗu ma alkhairi tare da aikin alheri muddin wanda duniya son duniya wayawa to shi an ƙare da shi iya zambilla atashina'u yanzu kana kin ma fihi kulfatun abinda aga wahala ala nafsi ga rayuwa fihi a ciki ma abinda kulfatun wahala fihi ta tabbata a ciki ala nafsi ga rayuwa shine aukan alheri wa mal khairu to ka sani babu alheri illa fil ladhi anta tashnau sai ga abinda kake ki din nan abin nan da kake shi abda alheri abinda kake so shine hutu ba alheri gare shi ai gara ka wahala domin ka huta tun a cikin kabari balle lahira ka alhata ka bauta ma daga ilahu ne ka bauta ma Allah da yafna abin da karewa zai shine jin daɗin duniya wani gaba ɗaya bai da lokaci na neman ilimi na addini musulunci don ya gyara lahira ta yi ma duniya ta bai da lokaci haka kaga mutum ya bauta ma abin da zai kare dukiya kawai fa'anta kai musaffahu an wata ta sheka a ta kana zaben abinci wa huwa shi abincin nan duniya kenan murrin mai daci ne mutaffahu dan wanda bai taka kara karya ba shine shehun tafihu a sahibuhu ma'abuta ne jam'ul jam'i ne jam'u ashabin ne shi ku ashabin jam'u sahib ma'abuta ne nubbahu wanda aka kasassuwa ne sun kasa an lahi daga da'a Allah su ne ma'abota duniya don wani ko zakka wallahi ba zai iya hisuwa ba saboda son dukiya ta a ibnabaran ka kanko tunaninka inda shaƙi haƙiƙa shaƙi dan wuta kenan ɗaya ba a son ka ce mutum shaƙi hum shaƙi wa sa'id muraffahu za a yalwata mai duniya lis da isman don ɗaya ya ƙara zunubi ya hita batun lahira yana ko cikin haɗari amma wattaƙiya ka debi mai tsoron Allah marazau sai a nakasa mai duniya don ya samu yin ibada ya fuskanci lahira da yawa za ga na kwarai duk da abincin da zai ci ya waya amma ga wani can mai sabon Allah dukiya kamata kashe shi a ta ji duniya kala warora yanzu kana sanya duniya kamar yawan rode ta illatan ita ce matsala ita ce illa duk an kai mabutun addini sai ka ce ai kaza na duniya ka zai samu matsala wani zai ce to ai ko bai faɗa ba yana ganin in ya tafi makaranta to ya za a yi kuma neman dukiya ta ba zai sa matsala ba a wannan guda ko ta makaranta ita za ta kawo matsala don haka duniya ita illa ta ita an matsala ta dukkan jena wayo shi wayo kai ne to duniya ce a ataba kathiran yanzu za ka kyamaci mai yawa shine lahira fi tiyari ka zaben ka kyallatan dan tito ne duniya in han hutun haka so da jin daɗi misar za ka bauta ma Allah don ka zo lahira ka ji daɗinka. ka a allatka a abawon yanzu gabbai nan su suka sa ka rashin lafiya wanda taraha kana ganin ta kana ganin su su gaɓin mu'illatan masu kanko ma maka sha ne bayan sha ma'ana masu jawo maka alheri ne to su sun sa ka rashin lafiya domin zakanatul aba'u idan har gabbai suna da illatar rashin layalin nafsi a ga rayuwa gabbanka ba su da lahiya na rayuwa kuma walamta ta ha anha baka tsare su daga rashin lahiyar nan ba to fa in min aina ina yau Allah ina zaka warkewa domin idan gabbanka ba su da lafiya musamman wadda an jagoran su gaba ita ce zuciya idza salahal salahal jasadu kullu idza fasada fasada jasadu kullu ala wahiya alqalb don haka babu batun warkewa alhamdulillah da ba za mu yi harafi guda guda abin da yasa ba aka ce mata ashariya saboda harafi goma ce eh, baiti goma ce ita ko ishiriniya saboda baiti ishirin ce ita ko wuturiya saboda baiti 21 ta wuturi din nan alhamdulillah